ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya ne suka makali ɗauke da kaya a sakamakon rashin kyawun hanya a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Manyan motocin dai wasu sun fito ne daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. yayin da wasu kuma sun fito ne daga kudu zuwa arewa. Wani al'amari dai ya sa motocin sun share kwanaki uku zuwa hudu a tsakanin Mina zuwa Bidda. Da kuma Mina zuwa Zangeru, al'amarin da ya jefa dubban jama'a cikin wani mawuyacin hali, ga dai abin da wasu daga cikin direbobin ke cewa. Sunana b'u Usman. Yanzu daga ina ka fito? Daga Legas na hito. Ina za ka kenan? Zan je Kano. To halin da muke cike dai ina lahi wannan ilai raji'o. Tunda daga Lagos na yi lodi tun ranar Litinin. Gashi har yanzu ko duk protection ban je ba saboda matsala hanya. Ran Litinin yau muna Alhamis. Yau muna ranar Alhamis ba? Kwana hudu kenan. Kwana na hudu a cikin wannan. Yanzu in na sako kaga jikina yadda ka san na yi birgima cikin kasan nan saboda yanzu jiya da mota ta ta makale na kashe kuɗi sun kai dubu ashirin wallahi wanda me kuke so a yi gani ga Allah mu roƙon da muke ga gwamnatin tarayya ba ma wannan hanyar ba ba mu buƙatar wannan a gyara mana hanyar makera ta Kaduna in Allah da ita ce damuwar mu wanda za ya Kano ya zo mina ya je Abuja ya koma Kaduna ina ci gaba sunana da Siru Alhaji Bida Siru jega eh ni dai gaskiya maganar da agara dangance da hanyar gwamnati cikin wani mawacin hali hanya ba ta da kyawu ko da cikin wahala muke motoci na faɗuwa ina kake yau ni daga Kano nake yanzu ina ka. zan je Lagos yanzu kaman kwana nawa kake yi yanzu ina iya kuma kwana hudu ko biyar ban kai Lagos ba amma gaskiya lokacin hanya tana da kyau kwana ɗaya kwana ɗaya da yin ina ka shiga Lagos To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bi ta kan hanyar Mina zuwa Sulaja wadda ita ma ta fita hayyacinta a daidai wannan rana da ake bukukuwan cika shekaru sittin da samun 'yancin kan Najeriya. Waga hayar gwamnati tarayya ne, kaga cikin sati biyu yanzu mun gyara wajen waje nawa muka gyara? To, wajen wajaje goma muka gyara, kaga irin aikin da muka yi. Amma dai mun nuna damuwa mun zo mun yi saboda motoci su iya wucewa, ba wani ato irin wannan gyaran ko da irin shi aka yanzu in yaso bayan damuna a zo a yi kwalta. yayi amma a yi irin gyaran da motoci za su iya wucewa tarihi dai ya nuna cewa manyan hanyoyin motar da suka hada kudancin Najeriya da kuma arewacin Najeriya an yi su ne tun lokacin mulkin sojoji a Najeriya al'amarin da masu sharhi ke nuna buƙatar ganin gwamnatin farar hula ta Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Nigeria.